Assalamu alaikum masararen sashen Hausa na Radio France International barkamu da arzikin sake saduwa da ku ta cikin shirin tambaya da amsa tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin yana zuwa muku ne da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana, kuma duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wadda ke neman bayani akan juyin mulki da kuma abin da ke nuna cewa juyin mulki ya tabbatu. Sai ku biyo mu. Zan buɗe taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya aiko mana. Cewa yi, shin waɗanne dalilai ne ke sa kamfani canza fasalin tambarinsa wato logo? Kowane tasiri canza fasalin tambarin kamfani yake da shi a kasuwanci? Kamar yadda muka ga shugaban kamfanin Twitter yi ba da daɗewa ba? To akan wannan tambayar ga tattaunawar mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Malam Umar Muhammad Shira. masharhanci kan manufofi da tsare-tsaren masana'antu. A harka na kasuwanci kullum akwai dalilai da suke sa ka ga kamfani ta sauya wannan tambari nata. Wannan dalilai kuwa sun hada na farko kamfani tana so ta sabunta farin jininta. Na biyu idan kamfani tana buƙatar sauya hanya wato daga yin abu kaza tana so ta shiga yin abu kaza to sai ta sake tambari domin ya saje da bukata sabuwar bukata da za ta shiga fanni da za ta shiga na uku idan kamfani na bukatar eh, mai yiwa ta girma ta gawurta za ta yi rasa to nan ma za a iya canja eh, tambari domin sabon tambarin ya dace da rassan da aka dauka a tafi wato za ta kara faɗaɗa kanta sannan eh, na hudu akwai gasa in gasa ta yi tsanani ta samu kawayen gogayya da yawa to ita ma za ta yi kokari ta ga ta sake fasali domin ta tafi daidai da kalubalen da ta samu kanta na gogayya a harkokin kasuwanci sa'annan kuma mai yiwa abu na biyar da yake sa kamfani ta sauya abun nan ɗinta shine eh, cika alkawari mai yiwa lokacin da aka kafa kamfani an ɗauki alkawarin cewa bayan shekara ashirin da yin hidima kamfani za ta yi bitan manufofinta to in aka yi bitan manufofi sai ne sai ga an yi canjin suna ko an yi karin suna ko an canja manufa abinda ake kira mission da vision na kamfani to a nan dalilin kuma dole sai ga ya taba shani na kamfani zan yi misali da kamfani mai na kasa nnpc lokacin ta koma da hada-hadanta zuwa kaga na kasuwanci kaga kamfani ta sauya matsayi ne da dungurungun hidima ce ta gwamnati zalla amma da ta buɗa ta koma ta harkar kasuwa sosai wanda har wasu suke ci an sai da kamfanin mai duk da cewa ba wai sayarwa aka a yadda mutane suka sani na kaɗawa bunka ka sayar ba an buɗe ta ne domin ta zama mai harkar kasuwanci to wannan kaga sai saka ta dole ta canja ta da ma launin kalan ta da take amfani da su da ta sauya ya wato tambayar ta gaba ya ce ko wani tasiri canza fasalin tambarin kamfani yake da shi ga harkokin kasuwanci na shi kamfanin a tasiri babba shine zai kara kawo farin jini zai kuma kara kawo kasuwa tunda duk harkoki ne na cinikayya sa'annan na, na, uku zai sa ta, ta yi abin da bature ke kira surviving a cikin yanayi na competition wato za ta samu ɗorewa a cikin kawayenta take gogayya da su kar a tafi a batta a baya kenan kaga kamfani in ta zama tsohon yayi zaka ji ana ce ha tsohon yayi ne amma daga canjin tambari ko launin kalan sai ka ga ita ma ce ta sabunta yanzu ai ita ma na zamani ne ta saje da zamani yanzu ba ga kamar watakila eh, canza fasali eh, na kamfani zai iya rikita abokan hulɗar shi wannan kamfani misali ka saba ganin eh, fasali kaza dare ɗaya kawai sai kamfani ya canza ya koma wani nau'i na tambarinsa eh to wannan yana ɗaya daga cikin kasan duk abin da kake gani za ka aikata shi yana da fa'idoji da kuma nakasunsa to wannan yadda ka yi misali ɓangare ne ɗaya na nakasun sauya tambari zai iya sa rikita masu abokan hulɗa to amma kuma in ka auna kullum fa'idoji da rashin fa'ida eh, wanne suka fi yawa shine sai kaga ka dauke bangaren da yafi fi irin eh, jaye to eh, fa'idojin sauyin tambari ya fi rashin jin yawa za a iya samun rudewa to amma kuma ka duba kuma kwarjini da farin jini da kuma sha'awa da za ta kara gina ginuwa a cikin zukatan jama'a in aka sauya tambari ya fi yawa kan magana rikita abokan cinikayya me za ka ce mana akan menene yake yakan gamsar da shugabannin gudanarwa na kamfani har su yanke shawarar cewa lokaci kaza ne ya kamata a ce a canza fasalin wato tambari na shi wannan kamfani wato logo. Eh, to babba daga ciki shine bayanai na harkokin riba kamfani in aka lura cewa kamfani na ci baya tana samun raguwa ta fuskar abokan hulɗa ko abokan cinikayya aka lura cewa kuma akwai sabbin kawaye sun shigo wannan fage da ake mu'amala to wannan su ne ke sa su kuma shugabannin kamfani sai su zauna su yi abin da ake kira evaluation assessing wato su duba kansu su gani ta ina za su kara kwalliya ai duk maganar kwalliya ce domin kara wanda ka kawai ke kwalliya ko yana yi ko domin ya kara burgewa ya kara janyo hankalin mutane a kansa wani lokacin kawai wani shi daga ma sabon tambarin da ka kawo sai ga kawai ka fita masa aka ka daina burge shi kuma daga nan ma ba zai yi sha'awan ci gaba da hulɗa da wannan kayan ba sai ya koma wani musamman a yanayi na dandali na gaya maka akai gogayya don wani lokacin akwai abin da ake kira makin monopoly in kai kadai ne kake irin wani abubuwan to anan ne fara kai zaman ka ko oho do yadda ka dama dole masu abokan cinikayya ko abokan hulɗar ka su sha a haka amma akwai gogayya to baka da wannan zaɓin dole ne daga wannan lokaci zuwa lokaci sai ka yi wannan sauye-sauyen. malam umar muhammad shirin muna godiya da wannan dama da ka bamu. to ni ma na gode gwara. Eh, ya kasuwa in ji kun shiru ban karɓo ba. ya kasuwa eh, ya kasuwa ce maka in ka haka ka kula ko ramin bai yi ba wanda ya san haka to ya gane kenan ya kasuwa in na faɗa muku ku tambiyar nan ya kasuwa yau na tuna muku ranar kishin na nan ya kasuwa kai da kake mini wata fahimta daina wakar asiya ciyaledi kenan da mawaki yanci wadda suka wataken kasuwa to da fatan mai tambaya ya karu da amsar tambayar da aka samu Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya kan duk wani abin da ya shige maka duhu ta adireshin mu na email a rafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka Shirin zai dora da wannan tambayar da ke cewa menene ke tabbatar da cewa juyin mulki ya yiwu sannan ta ce waɗanne dalilai ne ke tunzara sojoji su yi juyin mulki. ta fito ne daga usman manika mai ruwa road jihar katsina a najeriya to na mika wannan tambayar taka ga masanin tsaro da harkar soji watan squadron leader aminu bala sokoto kuma ya fara bayani ne akan abin da ake nufi da juyin mulki eh, to alhamdulillah to abin da ake cima juyin mulki shine sojoji su zo su ture wanda allah gwamnati su abin na constitution su yi fatakala da shi ba ruwansu da constitution babu abin sai abin da ita ainihin ita gwamnatin ta soja cewa dole su bi an kan da karfi ba an bi ta hanyar demokuraɗiyya ba an ka dora shi ba to me ke tabbatar da cewa juyin mulki ya tabbata ito eh juyin mulki yakan tabbata idan hasu sojoji suka yi nasara na ɗaya dai ko dai suka kashe shi wanda a shugaba ko kuma suka kama shi suka tsare shi sannan suka sawo ƙa'idodi suka kai sojoji boda bakin boda da tashoshin jirgin sama da duk inda yake ana ganin cewa za a samu wani opposition na cewa mutane suna son su zo su kawo wani abu amma dai hakikanin gaskiya idan da duk gaba suka tabbata a airport a boda na bakin abin nan duk an kasa sojoji an ka hana mutane walwala aka zo aka ce ba wanda zai hita lokaci kaza zuwa lokaci kaza mafi yawa akan yi wannan to idan wa'in abubuwa suka tabbata aka yan kwanaki to ka tabbata cewa wannan gwamnati ta hita daga hannun su zaɓaɓɓinta kuma hannun soja To kamar me zai kasance makomar sojojin da suka kitsa irin wannan ko kuma suka yi irin wannan yunkuri amma kuma sai abin ya faskara bai tabbatu ba. Eh, a to in bai tabbatu ba kan ai sun san kuma abin da don tsarin mulki kaga a nan tsarin mulki na aiki. Hmm. Saboda haka a hakikanin gaskiya idan wani abu ya faru to ta koma gare su domin idan an ka kama su za a hukunta da su akan wannan tsarin mulki hmm. wanda aka ce idan ka yi kokarin juya mulki to ka san abin da za a yi ma dama shi wannan abu ne ko a mutu ko a rayu. To akwai wanda ke cewa so da dama za ka ga an yi juyin mulki amma kuma ainihin tunanin da kuma shirin ba daga cikin gida ya fara ba. Kila a ce daga waje ko kuma wani abu dai makamancin haka. Daga kasashen waje sai a rika tunanin ai wata kasar waje ce ta zo ta kitsa wannan aiki sojoji suka aiwatar ta ba su goyon baya da sauransu. Ta hakan yake aiki? akwai abin na faruwa haka kuma so da yawa hakan ta kan faru saboda su wa'ancan a waje suna da wata manufa domin abin suka so su samu wani abu a wannan kasar saboda haka suna ganin shi wannan wanda a bisa mulkin suna ganin akwai bukatun suka bukata ya kiya saboda haka suka shirya su haɗa kai da wa'annan abu kuma kasan yanzu misali nan najeriya ai kasan tura suka mulke mu mm. kuma duk wani sheri ko kuma alheri abin ga su ne ke tsamma kowace ƙasa su kuma duk abin sun gani suna abin akwai sojoji wa'anda suke suna da mahi yawa wa'anda suna zuwa waje karatu mm. wajen harka aikin soja to sukan yi amfani da su idan aka dawo su sai mutane sojojin da an na tare da su an suka samu su ga musu abubuwa wanda suka gani su gare su suna gani ya kamata a canza gwamnati domin su ba su nuna cewa turawan su sa su amma su ainihin hakikanin gaskiya da su waɗannan mutane na waje suna sun haƙulla wannan abin domin suka yi bukata su yanzu zan baka misali mm. yanzu ba ka farko lokacin da aka ce yi Nijar wanga ya kudin da aka yi an ɗauki cewa ai kamar Rasha ce ta sa ko saboda ita rasha tana da interest a cikin nijar mm. su kuma akwai waɗansu wanda ka ɗauka cewa yi faransa ce ta sa saboda maganganun da wanga ya yi shi ba zun. Mm. na cewa za su yanke wasu abubuwa tsakaninsu so kaga in ka duba ko ina in ka duba kowace fuska za ka cewa akwai alama cewa eh wannan suna da hannu ga wannan suna sai dai daga baya a gane yadda abin ya fito misali Nijar ka kawo misalin Nijar a halin da ake ciki ana batun tattaunawa kungiyoyi nahiyoyi musamman kungiyar ecowas take nuna cewar sojojin nan su gaggauta mika mulki ga hambararren shugaba watan su ba su san da wani shugaba ba sai ainihin shugaba bazum suna cewa yanzu ana kokarin tattaunawa amurka ma mata ma nuna cewa mata na matan tabar tsohon shugaba da ma masu juyin mulki to idan aka cimma matsaya aka tattauna ko kuma in ce akwai ma yiwuwar wa'annan mutane su miƙa mulkin nan ga wanda suka hambarar su saukar su ce shikenan sun koma barikokinsu ai wannan abu shana da wuya domin wata magana ta maha ce wai abin nan na ecowas sun shirya sun ce za su yi abin ko kuma america ta zo ta yi wa'annan abubuwa ba su yi wa. na ɗaya dai duk da ka ɗauki ƙasa kowace iri ce mm. kada ka rena ta domin yanzu in ka dubi america da ta yi ma e, iraki cewa mm. cikin sati guda amma wajen shekarar su uku mutum nawa ta rasa mm. wajen kusan dubu uku da wani abu suka mutu to a nan najeriya da muka cewa mu mu yi ai kaga in ka duba america tana da tata manufa dalilin da yasa ta kaso ba ta son a yi wannan juyin mulki saboda sun rashin ga wasu abubuwa har dai wajen magana uranium da ake magana to mushin ma munan najeriya ko wasu afirka in muka ce za mu yi menene namu abin da muke so demokradiyya ce muke ko ko mu kawai dai mu zo mu kashe kuɗin mu mu zo mu tada hankali a je a tada a kashe talakawa don talakawa ne za a kashewa wayannan sojojin da ake magana baya za a aika isko su gidansu kashe kai wai fi karfin su wannan ba ta yi ba saboda haka baka taba jin inda an ce an yi wannan abu an yi nasara kan shi ba babu duk inda aka je sai dai a je a kashe in an kai nasara guda aka shugaban kasa shugaban kasar amma ba don wai a kai ga bukata ba yanzu ba ga afghanistan ba shekar america nawa tana yaki da su mm. ni ta yi karshen ta kun je kun ta bari libya ga ana hanyar cikin bala'i ake ba samu zaman lafiya ba so duk wayannan abubuwa in ka duba ba mm. abu ne wanda za mu iya cewa mu iya maganta su ba Mm. wai saboda yaƙi saboda mu zo mu yaƙe su mu yi abin da mu a najeriya ce ma ta shige akan wannan abu ba kowa ba to yanzu kake ganin me zai kasance maslaha da za ta kai kowane bangare ya tashi daga kusurwar da yake a haɗu a tsakiya misali a samu daidaito to daidaito shine abu guda ne ni mm. na fahimci da cewa su yaran nan da suka yi kudin mm. abu ne wanda suke so abin ya dame su saboda har yanzu in ka duba kasashen faransa ba duk renon faransa ba abin nan ɗaya ba ba niger kaɗai ba dukkan su har yanzu ba su samu freedom ba ko independence kamar da muke cewa mu najeriya da muka samu mm. saboda haka yanzu matasan su yanzu sun taso ne suna kalubalanta ita faransa mm. da duk wasu kasashe waɗanda suka mai da su bayi mm. har yanzu suna ganin su su bayi ne saboda haka wannan abin ni ina ganin abin da abin nan na abin nan a zo a sulhunta a zauna a ce to ya yoshi ne za ku abin nan a aje a shata lokacin da za su yi a transition ko a sa transition government ko kuma a ce ga lokaci kaza su sauka a yi zabi amma in ba shi ba shi in dan wanga eh, ya ɗebo ya zaɓu ya ba baya za a yi yanzu a koma a ce a ne da shi ko da ko an ce balle ma bata ma yiwa su ba za su taɓa yin abin nan ba saboda abubuwan yadda an kai har dai wasu afirka ita ƙara ɓata wannan abin wasu afirka nake magana ecowas da shi shugabanmu ya zo ya ruwa tsaki game da wannan abin To a baya bayan nan kungiyar ECOWAS ta nuna cewa ba ta son juyin mulki har tana cewa za ta lalubo hanya ta kare juyin mulki a yammacin Afirka kenan ganin yadda sojoji suka yi kane kane a madafun iko a kasarin kasashen da ke amfani da turancin faransanci. Menene kake ganin wa'annan fararen hula za su yi a matsayinka na wanda ke da masaniya a harkar soji da tsaro menene fararen hula za su yi da zai ma kawar da wannan tunani daga kan soji na ya hambarar da gwamnati a zauna lafiya ba sai an yi fito na fito ba. To, ni abin ke gani kamar yadda ni bayani akan su hanyar suna ganin mulkin da aka yi musu mm. ba su ke guda da mulki ba su yan siyasa mm. ainihin ita faransa ce ke abin nan ina ganin shi an na farko mm. a ga an samu free independent independent na gaske to ina gani idan aka yi sannan na biyu a samu kuma mulki na gaskiya mm. ba wai a zo a hau a yi ta abin da aka dama ba kan cewa an zaɓe su su sun zama zaɓaɓɓi saboda haka dukiyar ƙasa ta su ta su abin su ga dama to haka wani guda biyu idan an kai su na ɗaya su samu dai true independence na biyu su samu kuma shugaba wanda kwatantawa ya adalci to in an kai haka na insha Allah yana ganin eh, yana da wuya a yi juyin mulki a ƙasa a nasara amma faransa gaskiya ƙasashen da aka yi duk ƙasar faransa da ka sani yana ganin gini ɗaya ce adda abin nan freedom ina ganin cikin madu cikin ƙasashen na west africa to mun gode kwarai da gaskiya binu bala sokoto to na gode na gode <laughs> la ilaha illallah babu risan allah ana ka taimaki soja to ko gidan ku da daji ko a bakin daga to ko gidan kogun yaƙi. Amma banda aikin soja, wa za a ikwana a rami ikon a gindin dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda neman yanci. Akuya ta cirewa kura bindi ta sha a sai ta rama. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe ƙato da ba tausayin ɗan yaro. Amma na faɗa wa ‘ya'yan soja, zan yi tambaya a gare ku, a filin daga idan wuta ta yi wuta. in wuri ya yi wuri so da ba a ce muku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi. Amma na sani a filin daga idan wuri ya yi wuri, idan wuta ta yi wuta, idan rasa hanya. idan waje ya cuɗe sai ɗan haɗa da 'yan atlare. Madalla waƙar marigayi a da muɗan maraya Jos kenan mai taken soja. kuma da haka za mu ja labulan wannan shirin da fatan an fa'idantu. Hassan Alhassan Silaja shine injiniyan da ya haɗa mana sauti. A madadinsa da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ka Ubangijin halittu.